بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم gashi Allah ta'ala da rahama ta saya mu gidan gwamnati yau a wannan lokaci don buɗe wani sabon masallaci wanda shi kantoman mulkin soja na wannan lokaci ya gina shi babu shakka wannan gini mun yi farin ciki da shi kuma ba karamin alheri ne babba ba kuma abin da nake kira shi ne shi masallaci yana bukatar rayuwa guda biyu raya shi ma wato share shi shafe shi shimfiɗe shi sa masa kayan ƙanshi haka kuma yana buƙatar raya shi da ainihin abin da aka gina shi domin sa shine addinin Allah a tsaye da sallah a cikin kowace sallah ta safe da asar magarba da sha babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina masallaci ko da faɗinsa bai wuce makwancin durwa ba in dai ya gina shi saboda addinin Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna to wannan shine abin da ake wa gwamna albishir shi kuma da fatan cewa Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya sa wato irin waɗannan ayyuka na alheri sai ya waita zamaninsa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala